kama ja a fil'akar asar kama yadda ya a cikin hadisi ko kuma hadisai ingantattu abin da ake cewa kuffi wani abu ne mai kamar safa wanda ake yin sa da fata wanda larabawa a al'adarsu suna sa shi yadda za ka sa takalmi kai yawo haka nan suna sa kufi su yawo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kufi kuma sahabbansa sun yi shine imamu tahawi yake cewa mu muna ganin ya halatta a yi shafa a kan kuffi fi safari wal habar a halin tafiya da kuma a halin zaman gida ko kana gida ko kana halin tafiya ya halatta ka yi shafa a kan kuffi kama ja a fil asar kamar yin zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa imamu tahawi ya zo da wannan matsala a cikin wannan littafi tare da cewa matsala ce fiqhiyya saboda akwai waɗanda suke inkarin shafa akan kufi din amma in ba ka ba wannan matsala ce ta matsala ce wanda take ta fikihu ba matsala ce ta aƙida ba amma saboda shi shi'a sun yi inkarin shafa akan kufi suka jirkita ainihin sunnan shafa suka mai da ita shafa ne akan kafa kawai ba a shafa akan kufi sai matsalan ta zama kamar wata matsala ta aqida su abin da suka ce ba za a yi shafa akan kufi ba sai dai ana shafa akan kai ma'ana kafa maimakon a wanke ta to za a yi shafa ne akan ta kawai ba wankewa za a yi ba kuma babu wani maganar shafa akan kufi to shine faɗi wannan domin yayi musu raddi amma in ba haka ba mas'ala ce ta fiqh su abin da shi'a suke cewa idan ka zo alwala kar ka wanke kafar ka shafe ta kawai kamar yadda zaka shafi kai suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wanke kafa da shafa kufi annabi alaihi salatu wassalam sunnarsa shine idan ba kufi a kafansa ya wanke in kuma akwai ya shafa akan kufi kamar yadda ya tabbata a hadisai ingantattu daga ciki akwai hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda yake cewa ja'ala Nabi'u sallallahu alaihi wa sallama thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa layla lil muqimi ya'ani fil masi al khuffay rawahu muslim manzala sallama ya sanya wa al'ummarsa za su iya shafa a kan kuffi kwana uku idan suna halin tafiya kwana uku idan alwalan ka taurore ba sai ka cire kuffin ka ba in ka wanke fiska ka wanke hannu kai shafan kai sai ka shafa a saman kuffin ka kawai kamar yadda zaka shafi kanka idan kuma kana halin zaman gida Za ka yi shafa ne yini da dare kawai ma'ana awa 24 salloli guda biyar idan ka wuce haka sai dai ka cire ka sake wankewa kai alwala daga bayan in ka za ka iya ci gaba da shafa so da ka ba dole sai ka cire kufin ka ka wanke ba sai dai in janaba ne ta kama ka za zaka yankan janaba wannan wajibi ne sai ka cire kuma shafa akan kufi sharadin sai zama ka sa su bayan alwala cikakkiya saboda hadisi Mughira bin Ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala sai na sunkuya zan cire masa sa domin ya wanke kafa sai ce mini kuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ka tsare su na shigar da su suna masu tsarki ma'ana sanna ne alwala cikakkiya kafin na sanya ainihin kuffina saboda haka zan yi shafa a kanka wannan sai zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafan kufi ko a halin gida ko a halin tafiya ko a zaman gida ko a tafiya amma idan wankewa za ka yi to sunna ta ta manzo Allah ta sama in ba kufi a ka wajibi ne ka wanke kafarka kamar yadda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma yake wailul lil afabi wa butunil aqdami minan nar aya tabbata ga dugadugai waɗanda ba a wanke su ba ma'ana aka bar lam'a da cikin kafafuwa wanda ba a wanke ba aka bar lam'a ma'ana aka bar wani wuri inda bai samu ruwa ba wailun azaba ya tabbata akan me wa'annan dugadugan wannan shi yake nuna wajibi ne sai an wanke kafafuwa gaba daya shi'a sun ce shafa za a yi a kafa sun kafa dalili da ayar alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya ce ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn a wata qira'a sai ta zo wa arjulikum ila alka'bayn ya kodan da kai imani idza qumtum ila salati in kun tashi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fiskokinku wa aydiyakum ila marafiki kuma ku wanke hannayenku zuwa ga gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'bayn ku wanke kafafuwanku zuwa ga idon sawu haka na ara alqur'ani ta nuna a bisa wannan kira'a wa arjulakum sai zama adafi ne ala wujuhikum ko wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ku shafi ku wanke kafafuwanku ku wanke hannayenku ku wanke fiskokinku amma kai kuma aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku to akwai qira'an warsh cewa ta wa arjulikum ila al-ka'bayn ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-ka'bayn wa aydiyakum ila ila al-marafiq wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke fiska ku wanke hannu ku yi shafan kai sai ce wa arjulikum zahirinsa adafi ne alal mamsus ma'ana ku shafi kafafuwanku wa arjulikum da kafafuwanku shi yasa aka yi adafi ala ru'usikum to sai suka ce kawai kafa shafa za a yi ba za a wanke ta ba saboda wannan kira'a ta wa arjulikum to wannan matsalan duk ayoyin da ayar za ta iya ɗaukan duka biyu za ta iya ɗaukan wankewa a bisa ƙira'an wa arjulakum za ta iya ɗaukan kuma shafa a bisa ƙira'an wa arjulikum to amma dama shi alqur'ani idan kana son fahimce shi sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ubangiji ta ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar muku da alqur'ani domin mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu inji Allah ta'ala yake ga manzo Allah sallallahu so da ka nabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayanin alqur'ani shi yake bayanin menene wannan ayan take nufi haka ya koya wa sahabbai sannan aikinsa yana fassara alqur'ani shi ta Allah ta'ala ce wa aqimus sala inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta ku tsai da sallah sallah wajibi ne amma ba mu san ya za a yi ba tunda manzo Allah ta'ala alaihi ya zo a zahar raka'a hudu kuma ya karatu a sirrance raka biyu na farko fatiha da sura biyu na karshe kuma fatiha son. ya zo ya isha raka na biyu fatiha da sura a bayyane biyu na karshe kuma fatiha babu sura kuma a ɓoye qur'ani bai bayyana mana wannan ba so da haka bayanin alƙur'ani yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka yi jayayya aka kasa fahimtar fassarar aya to sai a koma a ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta dan ubangiji ta ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuka yi jayayya a wani abu kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai rage muku shi zai ba muku rigima to don muka koma irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi ko guda daya wanda ya ruwaito mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kafarsa sai dai shafa akan kufi ko guda daya amma muna da hadisai da yawa wanda suka gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafa kamar hadisin sayyidina Usman da hadisin sayyidina Ali sun siffanta mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala suka wanke fiska suka ainihin wanke hannu suka yi shafan kai suka wanke kafa dukkaninsu suka ce haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shikenan ya riba wannan rigima din so da aka sai zamana sunnar kafa shine a wanke ta ba a shafa ta ba amma idan an sa mata kuffi to sunnanta shine a shafe ta in dai har an sa kufin ka an yi alwala kafin a sa kufin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to shine anan imam ta yake cewa naral mata alal kuffaini fi safari wal habar kama ja'a fil akal mu aqidan mu ana shafa akan kuffi a halin tafiya da halin zaman gida kamar yadda ya zo a hadisi kafafuwa kuma wanke su ake yi ba shafa ake yi a saman su ba shafa a saman kafa wannan aqida ce ta shi'a ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ba don ahlus sunna suna bin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne da wankewa yayi to tabbas wankewan Allah yake nufi don bayan da za a ce manzo Allah ta sama bai fahimci wannan ayan ba mu ne daga baya zamu zo mu fahimta mu fahimci sabanin fahimtar sa kuma namu ya zama daidai naka ba daidai bane kuma sahabbai duk gaba ɗayan su wanke kafa suka yi ba shafa kafan su suka yi ba saboda haka tabbas na sahabbai shine daidai wanda ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashedi yace wailul lil aqabi wa budunil aqdami minan nar hadisi imam ahmad a riwaya muslim wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga dugadugan da aka bar musu wani wuri ba a wanke su ba a wurin alwala kaga an faɗi narko akan rashin wanke ainihin kafa din sannan mazala ta sanama wanke wayi saboda haka shi na rigima ta kare in dai gaskiya kake nema sai dai in kana so ka bi son zuciyanka ne ko kuma jayayya ko ra'ayinka sannan ma da yace wal hajj wal jihad ma biyani ma amri minal muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'a la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma sallama yace abin nan imam bahawi yace wal aikin haji wal jihadu da jihadi ma biyani suna nan shine ma'anar ma biyani masu zarcewa ne suna nan ma amri amri minal na tare da shugabanni na musulmi ma'ana jihadi har duniya ta tashi ana nan ana yin sa da shi da aikin haji ba za a fasa yi ba tare da shugabanni minan muslimina na musulmai barrihin wa fajirihin mutanen kirkin su da mutanen banzan su shugaban ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne zai iya jagorantar mutane a je aikin haji ko mutumin kirki ko mutumin banza zai iya jagorantar mutane a je ayyaki hujuru alaihi wa quwwatu lakum fajircin ya kare a kansa karfin sa kuma sai zama amfani a gare ku mala yace ila qiyamis sa'a kuma har duniya ta tashi jihadi yana nan kuma aikin hajji yana nan la yubtiluhuma shay'un babu wani abun da yake bata shi ba abun da yake bata jihadi wala yanquduhuma ba abun da yake warware su ba bata aikin haji ba abun da yake bata ainihin jihadi wannan ma raji yake wa yan shiya da suke cewa babu jihadi sai imami masumi ya bayyana imam hadi sai lokacin da ya bayyana nan ne za a iya yin jihadi sai an samu shugaba wanda baya sakon Allah kwata kwata wanda yake masumi. wanda kuma babu shi in banda annabi babu wani wanda za a ce masumi ne baya sakon Allah ko komin adalcin mutum za a same shi da wasu kurakurai da wasu abubuwa da yake yi na sakon Allah to amma aqidan ahlus sunna wal jama'a babu ranar da za a ce babu jihadi sai dai idan jihadin bai zo ba ko kuma bai cika shuruɗinsa ba babu ran da za a ce babu aikin haji aikin haji yana nan har duniya ta tashi amma nan imamu tahawi ya ce ma ulil amri minal muslimin tare da ma'abota al'amura minal muslimin daga cikin musulmai ma'ana tare da shugabanni saboda jihadi da aikin haji dukkaninsu suna da alaka da tafiya baya yiwa a yi su sai da ɗan jagora da haka jihadi sai da shugabanci aikin haji ma sai da shugabanci ba a yin jihadi haka kawai jama'a su zo su haɗu su ce za su yi jihadi ba tare da shugaba ba zai yi ba sannan shugaban ba a sharɗanta ya zama mutumin kirki ba ko da mutumin banza ne zai iya jagoranta al'umma a je a yi jihadi ko mutumin banza ne ba lalle sai ya zama adali na Umar ba ko da shugaban fasiki ne in ya yace a zo a yaƙi kakurai za a bi shi kuma za a yaƙi kakurai din sai mu yi amfani da karfinsa mu samu nasara addinin Allah ya ɗaukaka sa kuma wannan ya kare a kansa da zai shafi sauran musulmi ba ba abin da yake bata su ba abin da yake warware su to da haka yanzu wanda yake ce maka a yanzu babu jihadi sai ma ya bayyana to wannan ba aqida ce mai kyau ba aqida ce gurbatacciya aqida ce wanda take ta shi'a ko kuma aqida wanda take ta wanda ba su fahimci addini ba amma duk wanda ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata jihadi yana nan baya karewa har duniya ta tashi ba za a daina jihadi ba to amma jihadi yana da sharuɗai sharaɗi na farko na jihadi idan za a yi jihadin shine a yi shi don Allah ya zama akwai ikhilafi a ciki ana yi ne domin a ɗaukaka addinin Allah domin addinin Allah ya samu ƙarfi musulmi su samu izza ba mutum zai yi shi ne don nuna jaruntaka ba ko kuma nuna cewa shi mumini ne ko kuma don samun ganima ko wani abun duniya ba idan ya zama na jihadi ba don Allah za a yi shi ba to wannan jihadin bai da amfani kwata kwata addinin musulunci ba zai amfani musulmi ba shi yasa ya inganta hadisi ingantacce wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya a Bukhari da Muslim yace ya rasulullah mutum ne yana yin jihadi haniyatan ya fita jihadi domin ya kare kabilarsa ko jama'arsa shi ba maganan addini ko neman lada a wurin Allah ne a zuciyarsa ba a don ya kare jama'arsa ne kawai zai yi ainihin jihadi don kishin kabilarsa ko jama'arsa da kuma mutumin da ya fita jihadi shaja'atan don ya nuna sadaukantaka dama yana da karfi yana neman ma wanda zai buga dama shikenan sai fita jihadi domin ya more kawai ya bugi kakurai ya more da ko mutumin da ya fita jihadi riya'an don riya a ce a ah, wani akwai kokari bawan Allah har jihadi yana tafiya ai wani mumini ne wani akwai tsoron Allah babu tsoro a tare da wani to sai ce a cikin wa'annan guda uku ayyu zalika fi sabilillahi to wanne ne jihadi fi sabilillahi a cikin sa don wani ta ce wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah wajahidu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum saboda haka ayi jihadi fi sabilillahi don Allah to wanne ne fi sabilillahi a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkanin wayannan babu fi sabilillahi dukkanin su babu wanda yake jihadi fi sabilillah yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya jihadi fi sabilillah duk wanda sun bata wa kansu lokaci kai don kare kabilanka shikenan ka kare kabilanka ko jama'arka kai don nuna sadaukantaka ka nuna kai don a ce kana jihadi an faɗa iya sakamakon ka kenan amma baka da lada wajen Allah ta'ala kuma idan an kashe ka baka samu shahada ba magana ta suna ce wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka to wannan shine fi sabilillah a sai yaƙi ba a yin sa sai don ɗaukaka addinin Allah shi yasa idan aka ga yaƙin nan ba zai ɗaukaka addinin Allah ba ba za a yi shi ba kwata kwata haramun ne a yi shi don bai da amfani man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wannan shine fi sabilillah sannan shari'i na biyu kuma jihadi nan za a yi shi da jagorancin shugaba musulmi a ƙarƙashin tutansa kuma da izininsa za a yi ma'ana sai da izinin shugaba imam kuma ko da mutumin kirki ko da mutumin banza shine ma'anan barrihin wa fajirihim ko mutumin kirki ne ko mutumin balla saboda ubangiji ta ce ya ayu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya kun da kai imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan kuma ku bi shugabannin ku saboda haka ba a yi wa shugabanni tawaye a tafi jihadi a yi wa shugaba tawaye don mutumin banza ne ba mutumin kirki bane a tafi jihadi ba a yin haka idan kuka yi haka idan kuka tafi jihadin sai tura sojoji da yan sanda shikenan sai su kurmushe ku jihadin ku bai yi amfani ba ko da haka sai da izininsa sai da ainihin jagorancinsa nan ne idan an je an tinkari kafirin za a yi nasara ba za a samu matsala ba amma idan aka tafi ba tare da izinin shugaba ba to an bar baya da kura karshen ta za a zo a kurmushe ku ne gaba daya sannan yana daga cikin sharuɗan jihadi idadul udda ma'ana tanadi a tanadi makami da karfi na yin jihadi ne su masu yakin a musu training na jihadi su iya harbi da bindiga ko da kibiya su iya yadda za su hau wani abu mai tsawo ko su tsallaka wani rami a koya musu juriya a wajen wahala sun tanadi makamai da guzuri na yaƙi din dole sai an samu wannan kafin a fita yaƙi saboda ubangiji ta lati wa iddu lahum mastaqatum min quwwatin wa min ribatil khayl turibuna bihi wallahi wa azu ku Ku tanada musu su kafurai gwargwadon abun da za ku iya na ƙarfi manzala ta suna fassara shi shine arramiyu ku koyi harbi ku koyi harbi kuna da makamai kuma kun iya harbin sai kun tanadi wannan kafin ku fita jihadi sannan ku ɗaure dawakai manya-manyan dawakai waɗanda za ku je yaƙi da su a lokacin da dawakai ake yaƙi a yanzu ka sai dai manya-manyan makamai samfurin sikat da nokiya da sauran abubuwa wato na jihadi wani wakili ya ke cewa ne <laughs> saboda haka dole sai an tanadi manya-manyan makamai don idan ka je ka ɗaure dawakai ma yanzu da kai da dawakan naku bindiga ɗaya za ta fitar wa ko za ka sai dai tankunan yaƙi kenan abinda kafirin suke da shi ya zama kuna da shi kuna da irinsa abin da za su yaƙe ku da shi domin yaƙi ba gani kashe ni bane ba shine jihadi ba ka kai kanka kai a kashe ka wannan ba shine jihadi ba a kana kokarin ka kashe kafuri ne idan tsotsaye yasa ya kashe ka kai shahada in ka kashe shi kai nasara to da haka dole sai an yi tanadi wa iddu lahum mastata'atun min quwwat dole sai an yi tanadi na yaƙi an yi tattali ana da gudurin yaƙi kafin a tafi amma ka kawai ba ku da tattali ba ku da komai wannan kun je a kashe ku ne ba kun je yaƙi ba kuma sannan wannan hakan in ba zai ɗaukaka addinin musulunci ba ba zai ɗaukaka musulmi ba ƙasƙantar da su zai don nan kuka je aka buge ku ba ku da makamai aka tarwatsa ku aka kashe na kashewa to nan gaba fa kafure ba za su ji tsoron musulmi ba don sun taɓa su sun ji tukus tukus ne ba su da wani ƙarfi amma inda kun yi tanaji kuka ji musu ciwo to nan gaba za su ji tsoron ku ba za su tsokane ku ba in kun tsokane su ma dole su ja da baya ko da sun taba ko sun ji ba su ji daɗi ba amma kawai ka je ka miƙa wuya a kashe ka wannan kan kana kaskantar da musulunci ne ba ɗaukaka addinin musulunci kake ba shi yasa duk yawanci jihadin da ake a duniya a yanzu irin jabun jihadin da ake yana kaskantar da musulmi ne ba ɗaukaka yake jawo musu duk inda aka yi wannan sai ka ga musulmi kuma sun samu rauni addinin ka baka yi saka bayyana shi yadda kake so ba a da inda ake tallen addini a wayannan kasashen a yanzu sai zama ba a yi sa haka ba alami na addini wannan baka kai saka shiga wata ƙasa ba a yanzu saboda me an bugi musulmin an samu ba su da wani ƙarfi ba su da haɗin kai dukkan su rarrabe ki ba su da wani jagoranci guda ɗaya ba suna yi a bisa ƙarƙashin tutan wani shugaba mai ƙarfi wanda yake cewa a yi gabas a yi an yamma ya ce a dawa a miƙa kudu ba babu jagoranci sannan yana daga cikin sharuɗin jihadi ridal abawaini wa iznuhuma yardan iyaye da izinin su ba za ka fita jihadi ba sai iyayenka sun yarda wannan ka'ida ce ta addinin musulunci ba za ta yi iyayenka kama karya ka tafi jihadi ba ba sa so ka ce dole sai ka je wannan ya saba ka'idar musulunci saboda manzala sallallahu alaihi wani ya ga ya masa nayi maka mubaya'a ina son zan je ne jihadi sai ce a hayyun walidaka iyayenka a raye suke ce duka biyu a raye suke sai ce fa fihi ma to kaje ka musu hidima kai kai shine jihadin ka aka hana shi tafiya jihadi tare da manzo Allah sallallahu ya je wa iyayensa hidima ya fiye tafi wannan jihadi wani kuma yazo ya ce ya rasulullah na zo in maka mubaya'a zan tafi jihadi ina neman lada a wajen Allah ta'ala amma na bar iyayena suna kuka ba sa son in tafi jihadin nan sai ya ce a tafta da ajira min Allah kana neman lada daga wajen Allah ya ce i ya ce to ka je ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka in dai lada kake so a wajen Allah ta'ala ka je ka koma ka rarrashe su har su yi dariya kai shine jihadin ka fi maka ka je kai jihadi to ka duba wannan jihadi ne fa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai da wata shubuha bai da wata shakka tabbas jihadi ne da ya cika sharuɗansa amma mazala ta suna ce mutumin ne ya koma tun da ya bar iyayensa suna kuka ba sa so ya koma ya je musu hidima ya gansar da su har su yi dariya shine jihadinsa to ina ga jihadin da ba ka da tabbas a daidai yake ko ba daidai yake ba shi kansa mai jagorancin jihadin ma ba gama fahimtar sharuɗin jihadin ne ba bai gama fahimtar addini ba kawai hamasa ne da ƙarfin hali da jaruntaka take ɗaukansa da nuna ita amma ba ilimi yayi na nitsuwa wanda ya san sharuɗin jihadin ba shi sai ka ga mutum yayi wa wai wannan zai bi kuma yi wa iyayensa tawaye suna kuka ya tafiya ba su yi hijira ya kaurace musu shi yana can yana shirin zai yi jihadi shikenan an gama shirye aka fito sai a kurmushe su shikenan sai su zama tarihi kai baka ɗaukaka addinin Allah ba kuma baka dade dawa iyayenka ba baka samu yardan iyayenka ba kuma ka saba wa ka'idar addinin musulunci da ka tafi a haka ba tare da iyayenka sun yarda ba balantana wanda zai tafi ya kaurace musu shi ba jihadin ya tafi ba ma ya kaurace musu ya je koma can wani gari ko jeji ya zauna iyayensa suna cikin wahala kullum suna tunaninsa mahaifiyarsa har ciwon zuciya ya kama ta tana tunanin danta. shi yana can ana ta masa wa'azi wasu wanda ba su fahimci addinin Allah ba wanda suka yi wa karatu ilimi karatun jarida suna cewa karka damu karka damu da iyayenka ai jihadi kake yi in kana tunanin babanka ko mahaifiyarka ta to za ka saba wa Allah ne ka bi iyayenka shikenan sai a nisan taka da iyayenka a nisan taka da koyar manzo Allah sassuna a nisan sassuna baye yace ka je ka ba su dariya shine jihadinka ka ji manzo Allah sassuna fahimtar addini ne ko ka fi shi iya jagoranci amma yace ka je ka musu shi shine jihadin ka to ya mutum zai gudu ya bar iyayensa suna kuka yace wa ya tafi jihadi kuma yana neman lada a wajen Allah ta'ala yana neman shahada wannan kan bai fahimci addini bane inda ya gane da bai yi haka ba saboda haka babu yadda za a yi jihadi ya kyau dole sai an tsora shi akan ilimi ilimi ingantacce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar duk dawanka izuwa ga sunna ko izuwa ga salafiya in fa baka fahimci sunnan da salafiyan ba aikin banza ka yi. Yunus bin Ubay yace laysa shay'un aghraba min as-sunnah wa aghrabu min ha man ya'rifuha yace babu wani abu da yake bako yanzu a cikin musulmi kamar sunna kace zaka dabbaka sunna dari bisa dari wannan bakon abu ne a cikin musulmi saboda bidiyoyi sun cewa su da bin son zuciya da jahilci yace abun da yafi kuma wannan bakuntaka shine a samu wanda ya san sunna din wa aghrabu minha man ya'rifuha a samu ma wanda ya fahimci sunnan yake tsora mutane akan sunnan daidai to wannan shi yafi wahala ma akan ma dabbaka sunnan suwa muke da shi wanda suka fahimci sunna din za su koya mana ita a daidai yadda manzala sunwa ya karantar yadda sabbai suka yi yadda magabata suka yi ba tare da mun shiga rudani a cikin addinin mu ba mutum nawa muke da shi wannan shine aghrabu shay'in saboda akwai da masu da'awa sunan amma sun kauce mata ba akan aqidan ahli sunna suke ba suna kan aqidan khawarij suna da'awan zuwa ahli sunna ne suna kan aqidan mu'tazila ko jahaniya ko aqidan sauran yan bidiyoyi amma suna da'awan cewa sunna ne saboda ba a fahimci ilimin ba ba a fahimci ayoyin alqur'ani ba ba a fahimci hadisi ba don ba a fahimtar su dole sai da malamai wayanda suka fahimta wajen waɗanda suka fahimta sai an yi addini yadda magabatan suka yi shi amma da awa haka kawai ba zai yi ba saboda haka dole sai an nemi yardan iyaye kafin jihadi yake inganta in ba haka ba kai aikin banza ba lada kake nema wajen Allah ta'ala ba kana neman ka cutar da iyayenka ne kuma Allah ta'ala ba kyale ka zai yi ba domin yardan iyaye shine yardan Allah kamar yadda ya tabbata hadisin manzo Allah ta sanar ridallahi fi ridal walidaini in iyayenka sun yarda da kai Allah ta'ala zai yarda da kai al'abu awsat wa abwabil janna fa abi zalika albab aw atisu uba shine kofa mafificiya daga cikin kofofin aljanna in ka gada ma ka kiyaye wannan kofar ka son ka shiga aljanna ko ka walakanta ta aljannatu ta ta qadamil ummahat mahaifiyarka sai ta daga kafan ka ma ka hango aljannan kafin ka shiga ta take aljannan da kafarta to su ba komai bane a wurinka su jahilai ne ba su fahimci addini ba kai ne ka fahimci addini zaka iya walakanta su zaka iya sa musu hawan jini da ciwon zuciya su mutu da sababin bakin cikin ka kuma ka ce kana neman lada a wajen Allah ta'ala wannan ka jahilci addini ne wani ne ya ruɗe ka kawai ba wai kana kan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan ka bi ba neman izinin iyaye a wurin jihadi sai dai idan kafirai ne suka afka muku a garuruwanku wannan dole kowa ya tashi ya kama kare kansa domin idan baka fito ba to iyayenka ma za a kashe su kuna zaune da iyayenka a gari sai kafirai suka zo suka afka muku a gari suna neman su kurmushe ku dole ku tashi ku kare kanku to anan fa ba maganan da ya nemi izinin iyayensa ko bawa ya nemi izinin mai gidansa ko mace ma za ta iya jihadi sai ta fito kawai ba sai ta nemi izinin mijinta ba a in kuka zauna gaba ɗaya kurmushe ku za a yi saboda haka dole ku kare kanku to jihadu difa kare kai an riga an afka muku za a halakar da ku wannan kowa da kowa sai ya tashi kawai ya zama fardu aini kowa ya waje ba a kansa a wannan lokacin ba fardu kifaya ba ne. domin in ba a wannan halin ba fardu kifaya ne wasu suna ɗauke wasu Ke sa idan kana da wani abu wanda ya fi jihadin mahimmanci sai ka yi ka bar wasu kuma su je su yi jihadin. don wani yana ɗauke wani amma idan aka afka muku za a gama da ku to in ka zauna ma kashe ka za a yi me ya rage maka kai ka tashi ka fito kawai ka kare kanka anan kowa da kowa wajibi ne ya fito babu maganan neman izinin iyaye su ma iyayen wajibi ne su kare kansu amma in ba haka ba dole sai an rarrashi iyaye sai iyaye sun yadda sannan yana daga cikin sharuɗin jihadi da'atul imam ya zama an yi wa shugaba da'a ba a yi wa shugaba tawaye a ce ana jihadi wannan jabun jihadi wannan neman kantar da musulmi da neman kuma kashe musulmi kai wa shugaba ta waye ka ce za ka yi jihadi to wannan kace zo ya kashe ku ne gaba daya ko da kafirai kake faɗa idan ka masa tawaye zai taimaka kafirai ko zai kurmushe ka don shi din ma ka nemi ka yaƙe shi kenan in dai ka masa tawaye dalili akan wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa man kariha min amirihi shay'an fa innahu laysa adun minan nasi kharaja min as Sultani Shibran. famata alaihi illa mata mitatan jahiliya hadisin bukhari da muslim duk wanda ya ga wani abu tare da shugabansa sai ya kyaman abu ya ga abun ya saba wa shari'a to yi hakuri in ji manzo Allah ta sama fal yasbir alai yayi hakuri kada ya fito yake zai yaƙe shi yace domin babu wani mutum daga cikin mutane da zai yi wa shugaba tawaye shibran take tsaya fa mata alaihi kuma ya mutu akan yi wa shugaba tawaye illa mata mai ta jahiliya sai ya mutu mutuwa irin ta jahiliya ba dai mutuwa irin ta shahada ba ko ta addinin musulunci mutuwa irin ta jahiliya zai yi saboda haka ka ba dama ka yi wa shugaba tawaye kuma ka zo ka ce jihadi kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan don da ya shugaba tawaye ya fito na fito ya mutu akan haka to ya sani ya yi mutuwa irin ta jahiliya ba mutuwa irin ta shahada ba to me kake nema in da gaske kake shahada kake nema ba za ka yadda ka irin wannan mutuwan ba don lada kake nema wajen Allah ta'ala to ya wani zai ruɗe ka ko ka ruɗi kanka ka kasa fahimtar addini ka je ka kai kanka cikin halaka ba tare da lada ba ka tsaya ka nitsu ka fahimci addini shine babban jihadi a wurinka sannan daga baya sai ka je kai jihadi din shi yasa jihadun nafsi aujabu min jihadi ka yaƙi ranka ka fahimci addini ka yi aiki da abun da ka fahimta ka yi haƙuri a kai shi yafi wajibi a kan ka je ka yaƙi kafurai don manzo Allah sallallahu ce almujahidu man jahada nafsahu mai jihadi shine wanda ya yaƙi kansa tukunna ya fara da kansa in baka yi jihadi ka yaƙi ranka ba da son ranka ba za ka iya fahimtar addinin Allah ba kuma ba za ka iya ɗabbaƙa shi yadda ya kamata ba to idan baka yaƙi ranka ba to gaba ɗaya shaidan ya riga ya mamaye ka yaushe shaidan zai barka kai aikin alkhairi ba zai taɓa yiwa ba shaidan shine jagoranka da son zuciyarka to sai ka yaƙi ranka kuma sai ka yaƙi shaidan inna shaidana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa dole sai ka yaƙi shaidan abokin gaba ka yaƙe shi to ka yaƙi ranka ka yaƙi shaitan ka zama mutumin kirki ka fahimci addinin Allah sannan sai ka je ka yaƙi kafirai to amma addini ma baka fahimce shi ba na farko babu tsoron Allah a tare da kai kana yi ne don nuna isa don a ce kai ba mai tsoro bane ko kuma don wata maslaha ta duniya domin ka zama abun tsoro a wajen hukuma a wajen gwamnati su tallabe ka su dinga rarrashin ka da abun duniya don haka kake yi ko kuma don ka tara jama'a ka jagorance su a ce duk wannan jama'an taka ne ka yi ihu su kabbara ka tara runduna ka razana wanda kake son ka razana duk wannan shine ma'anan to ya za a yi jihadin kai zama daidai ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka dole sai akwai ilimi kuma akwai tsoron Allah sannan shara'i na shida shine shara'i na ƙarshe Allah ya tarattaba ala jihadi mafsadatun a'zamu min tarkihi dukan an cika wannan sharuɗin kuma sai a duba a ga to a wajen yin wannan yakin akwai maslaha ko babu akwai maslaha ko babu ma'ana yanzu idan muka tinkari kafuran nan akwai alaman zamu ci nasara addinin Allah zai ɗaukaka ko kuma a in muka tinkare su zamu samu damuwa za a ci galba a kanmu addinin Allah zai samu ƙasƙanci idan kuka hararo masada to ba za ku yi jihadin ba barin jihadin shi ya yafi akan yinsa domin da muguwar rawa gwamnatin tashi kun gama tanadin ku amma sun fi sun karfin ku ba ku isa ku buga da su ba idan kuka ce za ku yi za su kurmushe ku ne su zo suna muku dariya musulmi bai isa ya motsa ba bai isa ya sha iska ba kaga musulunci ya kaskanta ba a isa yanzu a kama tallen addini a wurin ba da kuma ana zuwa a shiga ai da'awa da da musulmi suka shiru ana tsoron su don ba su taso ba tukun an gani ana ganin musulmi yana da imanin da bayi da tsoro musamman ma in an karanta in an karanta tarihinsa a baya in an karanta tarihin musulmai irin jihadin da suka yi kai ko ba su motsa ba an san cewa musulmi abun tsoro ne ba gudu ba ja da baya ta'akkartu fil hayata falam ajid li nafsi hayata mithla an ataqaddam kowa gaba gaba yake yana neman mutuwa to kaga wannan tarihin kila zai tsori ta kafurai ku kuma kun hararo fa in kun tinkare su ma ba nasara za ku ba sai ku tsaya a haka ana tsoron ku amma idan kuka je kuka fada aka kace kace da ku to aka gane a sai tubus tubus kuke shikenan wannan tsoron da ake muku dadin sai zama yanzu babu shi babu wannan tsoron kwata kwata yanzu sai a hana ku kuma shan iska sai a jagorance ku sai ku kakkanta ku dawo ku ne karkashin wayannan mutane su ne za su jagorance ku to shi yasa dole ba a yin jihadin sai akwai maslaha don addini gaba ɗaya an gina shi akan maslaha ne addinu mabniyun ala masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi saboda haka an gina shi akan jawo amfani da kuɗi barna in dai zai dawo mana barna zai kawo mana cikas a addinin mu to ba za mu yadda ba sai dai idan zai ɗaukaka addini man qatala li takuna kalmatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah dama haka jihadi don a ɗaukaka tutan musulunci musulmai su samu izza a cikin kafure kafure su kaskanta shi yasa ake yin jihadi in babu wannan to da mugwarawa gwamnatin tashi duk jihadin da zai dawo barna ya kaskantar da musulmai barin sa shi yafi alkhairi ko bai halatta a yi shi ba ma bai halatta a yi shi ba to wannan sharadin dole sai an cika shi to kaga wannan ko sharadin yana buƙatar nitsuwa in ba malamai wanda suka fahimci addini ba masu nitsuwa ba ina za su gano ina za su yi tunanin akwai maslaha ko babu a wannan jihadi shi yasa duk wanda suka taso far far far fat sai kaga an gama da su shikenan wannan ma ya taso haya haya haya sai a buge shi shikenan wani ma ya taso sai kaga babu maslaha yanzu duniyar musulunci musulmai sun shiga wani hali su ne makaskanta a duniya da kuma ana tsoron su amma da suka taso wannan ya taso yace zai yi aka buge shi wannan ya taso yace zai aka buge shi shikenan sai aka gane fa a sai musulmin ba su da wani karfi kuma ba su da haɗin kai ma ba sa taimakawa juna sai sa an bugi wannan kasan sai a je a bugi wannan a sa wannan a layi haka za a yi ta bi to saboda haka dole sai akwai maslaha saboda makasudin jihadi shine ɗaukaka karmar Allah ɗaukaka addinin Allah idan aka samu wa'annan sharuɗin aka tinkari kafurai a wajen yaƙi to dole kuma fa akwai al'amuran da za a lura da su abu na farko dole a samu sabati a wajen yaƙi ɗin da kuma neman mutuwa a lokacin da aka shiga cikin yaƙi shi kun tinkari kafuran to ko ba tsoro babu ja da baya ku tabbata saboda ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru za'fan fala tuwalluhumul adbara ya ko da kai imani idan ku haɗu da kafurai yaƙi ya girku to kada ku juya baya haramun ne ka gudu idan kun san dama gudu za ku yi kun ga wahala to kar ma ku shiga wannan shine ka'ida amma idan kuka riga kuka shiga to kawai shikenan ku cigaba in kuka tabbata za ku doge ko da za ku yi shahada to shikenan bismillah yaƙi bismillah amma da zaran ka ga wahala za ka gudu a neme ka a rasa ka sai ka ga jagoran yakin fa ana farawa shikenan sai ka ji wai an kasa gane inda yake wai ba a kama shi ba ya gudu duk an kashe ɗalibansa da sauran jama'a masu alamun addini wai shi kuma wai an kasa ka wai ba a kama shi ba ya gudu sai can ana nema lungu lungu sako sako sannan sai a je a kama shi wani kuma shikenan ya gudu ya bar kasan ba ya tafi wata kasa ba a san inda yake ba ha to kai da ka tare jama'a kace sai an mutu kace ko kai kaɗai ne za ka yi wannan jihadin ko kai kaɗai ne ko za ka yi asarar ranka sai an yi da aka fara kawai ga bindiga kuma sai ka gudu a neme kare ka ga gawanka ba ba gani ba in ma za a ga gawanka sai an kwakulo ka a wani wuri an je an kama ka zuwa kashe ka ina maganan wannan jarunta din ina maganan fasbutu ku tabbata kada ku bada baya to kaga dama abun ba a shirya bane ko ba a duba mafsada da maslaha ba shi yasa da zaran an fara sai a nemi komandan a reza shi ana farawa yan kwanaki sai a nemi jagoran babu shi da manya-manyan mukarabansa sai dai a dinga bi ana nema har a kwakulo mutum to da yin wannan ya gara ka tsaya ma a kashe kan kawai ka tsaya kawai a kai ka lahira a tabbata ka mutu da izzan ka yafi to kaga wannan duka rashin cika sharuɗin jihadi ne ko duk abin da ba a bi shi a ka'ida ba a dama dole za a samu matsala kuma duniya gaba ɗaya aka take yanzu ba ba ina magana ne kan Najeriya kawai ba duk wani wanda ya taso jihadi jihadi za ka samu sai an samu wannan matsalan galibi saboda ba tsora shi akan mai tsari na musulunci ba akan shugabanci irin na musulunci da kuma sharuɗin da aka baya baya halatta mutum ya gudu bayan an fara yaƙi sai a hali guda biyu illa mutaharifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ati inji Allah ta'ala sai dai idan zaka dan juya ne don dabaran yaki kana gonga da mutum sai ka juya kaman za ka gudu sai dauka kaman ka kare ne sai ka sake dawa sai ka soke shi sai ka take shi kawai wannan kan dabaran yaki ne halaka ko kuma ka bar wa'annan jama'an ka koma zuwa wasu jama'a musulmi ga can wasu mutum uku mutum ashirin sun dira musu nan kuma ku biyar ne mutum goma kuke fama da shi sai ka gudu ka tafi wajen wa'ancan ka je ka taimaka wa wa'ancan wannan ya halaka amma in ba ka bangi ta lafi kushin Allah ya tabbata akan mutum fa alaihi ghadabun min Allah ka je yaki kuma ka gudu Allah ta'ala ya ya fushi da kai to idan ka san ba za ka samu wannan sabatin ba don me yasa zaka ce zaka yi jihadi sai an samu irin wayannan nan ne za a je a yi nasara a bugi kafirin a yi nasara kuma a kansu sannan abu na biyu dole a samu zikirin Allah a tare da mutum a zuciyarsa da harshensa domin neman karfi daga wajen Allah subhanahu wata'ala kana ta la ilaha illallah kana ta subhanallah kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah da bakinka da zuciyanka zikirin Allah kana ta kana ta tina alƙawarin da Allah ta'ala yi wa masu shahada na rahama da narkon da yawa wanda suka gudu a wajen yaki da wanda suka saba masa kai ta zikirin Allah kama wani za ka samu ko ya fito jihadi amma kuma wani shugaban shugabansa yake kira yana yawo a titi ga mutuwa ta tinkare shi yana kiran shugabansa ya manta da Allah subhanahu wataala maimakon kai ta kalmar shahada ko kashe ka haka ma ka mutu da kalmar shahada sai ka ga ba shi yake ba ya manta da Allah wannan jagoran nasu kawai shi yake tunawa saboda haka sai an haɗa zuciya da Allah subhanahu wataala ka kusantar da kanka zuwa ga Allah nan ne zaka iya sabati a wajen jihadi sannan kuma dole a samu yi wa Allah ta'ala da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba a saba umurnin su ba kuma ba a aikata wani abu da suka hana ba ma'ana an tsora jihadin akan da'a wa Allah ta'ala da manzon Allah Allah ta'ala shi ya tsara jihadin shi umurni da shi manzon Allah shi bayanin ga yadda za a yi jihadi a haka za a tafi in aka kauce aka sa son zuciya to shi ma za a samu matsala jihadin gara ma kar a yi shi inda za a saba wa Allah ta'ala a cikin sa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na kudu kada a je wajen jihadi a dinga jayayya ana ta sabani wannan ya ce ga yadda za yi wannan kuma wannan ma ya ga yadda za yi shi yasa jihadi dole sai akwai shugabanci dole sai shugaba mai ƙarfi shine zai jagoranta ya nika komanda ba isa a saba wannan komandan ba to kaga akwai shugabanci babu jayayya in yace ku tsaya nan ku tsaya ku tafi tan ku tafi tan amma a ce kowa yana ganin ya isa sai wannan yace ai nan wannan yace ai nan shikenan kafirai su samu galba akan ku dole ne ku zama qulubun mutaradida wa ajsadun mutarassa zukata dauraru sannan da Jikuna wanda suke haɗe sun yi sahu kamar yadda kuka haɗu kuka yi sahu haka zukatan ku suke haɗe duk umarnin da aka bayar shikenan da shi za a yi amfani manzo Allah sallallahu a yakin badar ya jera sahabbansa kowa ya rike kibiyar sa yace amma kada kowa ya harba ga kafirai na ana hango su ku tsaya sai an ba ku izini ya je ya shiga cikin wata bukka shi ya sai na abubakar ana tunanin ya za a yi bacci ya ɗauke shi yana farkawa yace abshir ya ababakar kai albishir ya abubakar ga malaika jibrilu da kura na dawakai yana zuwa zai zo ya taimaka a yakin nan shikenan daga nan sai ya fito daga wannan heman ya ga sahabbai su sake wuta kawai a sake kibiya shikenan aka dinga harbin kafirai ya kai nasara kama kai baka isa ka bada wannan umarnin ba ma ka je ka shirya runduna ka koma gefe wani ma zai iya bada command ya ce a harba kawai ko a yi can ko a miƙa can ya za a yi ku nasara babu jagoranci ba zai taɓa yiwa ba saboda haka dole sai an samu haɗin kai babu jayayya ba kowa ya da kansa ba wani ɗalibin naka ma yana ga ya fi ka ilimi ko ya fi ka basira ya fi ka wayewa to ya za ka jagorance shi shi ma yana da naka rundunan kai ma kana da taka kuma ya ce ko ba za ka yi bai shi sai ya yi akwai wani da yake ganin kai sassauci ma kake yi ya fi ka zafin kai to ya za yi al'amuran su tafi da zai taɓa yiwa ba saboda haka komi a bishi yadda shari'a ta tsara sannan abu na ƙarshe dole a samu haƙuri tallafa akai haƙuri a lokacin da ake jihadi duk min wahala komin wahala ka haƙura ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ya ku da kuka yi imani idan kuka hadu da jama'a ku tabbata in kuka haɗu da kafirai za a yi jihadi ku tabbata kada ku girgiza kada ku gudu ku ambaci Allah ta'ala yawa domin ku samu rabo zikiri za a yi ta yi ba ruɗani ba zikiri amma yanzu a irin yadda imani ya karanci a mutane idan suka je jihadi suka ga wuta ihu ko za su dinga yi kuka inda za ka shiga irin wannan furmai za ga wasu kuka suke suna gudu da zaran an dan fara harbi wasu sai ka ji an tarwatse kawai ana ihu ana gudu kawai har mutum ya je ma ya faɗi ya karye ya kasa gudu ma to kaga me aka yi Allah ta ce ku ambaci Allah da yawa don ku samu rabo ku samu karfi kana la ilaha illallah kai da kake neman shahada istimata kana neman mutuwa ne to ina maganan kuma hayaniya da rudu da gudu saboda haka neman mutuwa ake a tabbata ana ambaton Allah ta'ala yace kuma ku bi Allah ku bi manzon Allah ta sunna wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu kada ku dinga jayayya ku watse karfin ku ya tafi idan kuka samu jayayya a tsakanin ku wanne yace kaza za yi wanne yace kaza za yi shikenan karfin ku sai ya tafi sai ba ku da karfi yanzu nan za a zo a tarwatsa ku a yi nasara a kanku wasbiru inna Allah ma as-sabirin ku yi hakuri Allah ta'ala yana tare da masu hakuri to nan fa ne daga cikin matsalolin jihadi yanzu mun cika wa'annan shuruɗin. yaushe aka cika wannan shuruɗin da za a tada duniya a ce za a yi jihadi ai mutane suna buƙatar jihadun nafs su fahimci ma shuruɗin jihadin imani ya shiga zuciyansu ta yanda in sun tsaya a wajen yakin za su tsaya ba gudu ba ja da baya har addinin Allah ya ɗaukaka a tafi da shi a bisa tsari yanda addinin musulunci ya tsara yanda magabata suka yi suka ci nasara amma idan aka kauce ba duba sharuɗinsa ba bai cika sharuɗinsa ba wahala kawai za a sha kuma za a jawo musulmi kaskanci ne ba nasara za a yi ba sannan ma da ce wa nu'minu bil kiramil katibina fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin wa nu'minu mun yi imani bil kiramil katibin da masu daraja mala'iku al katibina wa'inda suke masu rubuta domin Allah ta'ala ya sanya su su zama masu kiyaye mu suna rubuta mana kyawun ayyuka da munana sannan kuma suna gadi mu dole kai imani da wannan gashi ba ka ganin su amma suna tare da kai mala'iku ne guda hudu kowa da kowa yake tare da su akwai mala'ika a damanka mai rubuta kyawun ayyuka akwai a hagun ɗinka mai rubuta munanan ayyuka akwai mala'ika ɗaya a gabanka ɗaya a bayanka masu gadin ka da suke kare ka daga aljani kada su cutar da kai ko wani abun cutarwa sai dai in kaddaran Allah ta zo sai su watsi in sun kauce shi kenan wannan kuma sai abun ya same ka wannan mala'iku guda hudu ko kada aka gani su kana tare da su dare da rana kuma guda hudu za su wuni da kai lokacin da lahazar sai su yi canji da wasu wayannan su za su kwana da kai da asuba su saki canji da wasu na rana daban na dare daban wannan duk gata ne Allah ta'ala yi wa dan adam domin ya kare shi ubangi ta ce wa inna alaikum hafizin kiraman katibin na ma taf'alun ku sani a tare da ku akwai masu kiyaye ku masu gadin ku mala'iku sannan kiraman masu daraja ne katibi ne ko masu rubutu ga masu gadi gaba gaba ga masu rubutu dama da hagu kuma na ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa duk abin da kake mala'ikan ya sani ina ne na rubuta kai har abin da ka kudurta a zuciyarka mala'ikan ya sani Allah ta'ala yana sanar da shi sa ya yace idan bawa na in ji ubangiji ta'ala suna bisu kudus yayi nufin mummunan aiki kyakkyawan aiki yace Allah ta'ala ce zai ga mala'iku idan idan ya aikata wannan aikin a rubuta masa lada goma idan bai aikata ba kuma a rubuta masa lada guda daya ya ne kyakkyawan aiki bai samu ne ba idan ya yi mummunan aiki mala'iku sai a ce musu su saurara idan ya aikata wannan mummunan aikin a rubuta masa mummuna guda ɗaya in kuma ya bari sai a rubuta masa lada guda ɗaya Allah ta'ala shi yake sanar da su a zuciyarsa ga abin da kake nufi a wani hadisin muslim mala'iku ne za su ce rabbi za ka abduka yuridu sayya ya Allah ga bawanka ne yana son yi mummuna aiki zai sabon Allah ya riya a zuciyarsa tun fa bai ba fa Allah ta'ala ya sanar da su shine ma'anar ya'lamuna ma taf'alun sai su ce ya Allah ga bawanka ne yayi nufin mummunan aiki ba a zuciyarsa Allah ta ce bu ku kula da shi fa in amilaha faktubuha alayhi sayyi'a in ya aikata wannan mummunan aikin ku rubuta masa mummunan aiki guda daya alhaki guda daya na wannan aikin ne wa in tarakaha faktubuha lahu hasana fa inna ma tarakaha min jarraya idan yaro ya bari bai aikata wannan mummunan aikin ba to ku rubuta masa lada ɗaya ya bari ne saboda ni in ji Allah ta'ala sai ka mummunan aikin ka bashi don Allah ma lada za ka samu to kaga har niyan ka mala'ikan ya sani yana rubuta ballatan ayyukan ka na zahiri Ina ne yana tare da kai yana rubuta kamar da Allah ta'ala ke cewa iya talaqqal mutalaqqiyani عن اليمين وعن shimali qa'id ma yalfidu min قول illa ladayhi raqibun atid mala'iku ne suke haɗuwa ɗaya a dama ɗaya a hagu duk suna nan suna tare da kai babu wata magana da za ka faɗa kafin sun rubuta akwai mai kula wanda yake halarta yana rubuta akwai sahibul yamin akwai kuma sahibu ashima kowanne su ana cewa masa raqibun atidun ba wai raqibu da atidu bane to ka Allah ke cewa raqibu atid ma'ana raqibun mai kula da kai atidu wanda yake halarta da kai yana tare da kai kowanne daga cikin su sa raqibun atidu ma'ana siffansa amma na ce masa sahibul yamin wannan sahibul shimal sahibul yamin shine mai rubuta kyawun ayyuka sahibul shimal kuma mai rubuta munanan ayyuka suna nan suna tare da kai kuma ma yalfidu min qawlin babu wata magana da zaka faɗa Allah ya ce la ladayhi raqibun atid fati akwai mala'ika da yake rubuta in kyakkyawa mala'ikan dama in mummuna mala'ikan hagu wani ya yi shi abun tsoro duk abin da kake faɗa mala'iku suna rubutawa imam amma yace har nishi mara lafiya to dai daga baya wannan tunda babu a kan sa a shafe shi sai yasa idan mutane suna surutu sun shagala imam amma sai yace ku futar da mala'iku man kuna ta wahalar da mala'iku kuna ta sa su aiki suna ta rubutu suna ta rubutu ku futar da su man saboda ma yalfidu min qawli wannan umumi ne kowace irin magana ya faɗa raqibu da afidu za su rubuta amma za a masa hisabi akan abin da yake da lada ko abin da yake da alhaki a kansa za a masa hisabi sauran kuma sai a share su ko na mala'ikun suna tare da mutum saboda haka maganganunka su zama na alkhairi domin ya kasance maka lada a gobe kiyama ayyukanka su zama na alkhairi mala'iku suna nan suna rubutu kowane lafazi ka faɗa ma yalfi ko kalman kafurci ko ashar ko kalman sabon Allah za a rubuta haka nan kalmomi na alkhairi za a rubuta su sai yasa yana da kyau mutum ya dinga kappa kappa ga harshenka lisanuka asduka in tatruku ya akulka ka zakin ka ne in ka bashi sai cinye ka ka faɗi wannan kalman ka faɗi wannan Allah ta manzala ta sama yake innal abda yatakallamu bi kalmatin min sakhatillah la yulqi laha biha fi nari jahannam sab'ina kharifa mutum ya dinga faɗan kalma wanda bai baya kula ma yana gani ba wani abu bane ko kalmar tana jawo fushin Allah sai ka kalmar ta sulmu yadda shi cikin wutan jahannama tafiyan shekara saba'in shi ba ganin gani wata babban kalma ne yasa magana in za ka auna ka feta in za ka faɗe ka ka auna ka feta domin kada ka je ka jawo kanka bala'i shi yasa yawan surutu bai da amfani ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan kafa bi mar'i itman an hajjika bi kulli ma sanna ya shi mutum laifi in ji magana ta sama zama duk labarin da ka ji sai ka ba da shi kowane labari ka zama kamar ce kwaikwaiwa kuma alama ne na raunin hankalin mutum ya ne yawan surutu dan zai dinga faɗan kalmomin da ba haka bane idza tamma al mar'i qalla kalamuhu wa in in bihultu mar'i kana in hankalin mutum ya cika magana ta ita ka tabbatar da wautan mutum ya zauna yawan surutu النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكسارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا magana ado ne shiru ku buta ne yace ban taba yin nadama akan nayi shiru ba amma na sha yin nadama akan nayi magana saboda haka sai ka takaita maganan ka a wata ayar ubangi ta ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shi mutum ɗan adam da kake gani yana da masu kula da shi wanda suke canjin aiki wasu da daddare wasu kuma da rana da da la'akar ake canjin da kuma lokacin sallan asuba kika mazala ce ta aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wayannan suna kiyaye al'amarin Allah gaba da bayanka min bayni yadayhi wa min khalfi gaban ka akwai mala'ika bayan ka akwai mala'ika suna kiyaye ka kada wani abu ya cutar da kai kada ainihin wani abu ya cutar da kai suna gadin ka kaga wannan fa dan adam ne Allah ta'ala ya wannan gatan wa ko ka gansu ko baka gansu ba yanzu ko mutum ya ga ce yana gadin ka ai ka ta matsayi a ce gaban ka dan sanda bayan ka dan sanda kana tafiya ai ka ga matsayi ne akwai nutsuwa kuma to na ce mala'ika wanda ba abin da fi karfin ka shine gaba da baya dama da hagu akwai kana tsakiyar mala'iku guda hudu ko ka gansu ko baka gansu ba dole kai imani da wani yana daga cikin imani da gaibi ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين يتي الله تعالى سنياتو سزمنا ما تكيايم واتو ما تربوتو دكما ما تكيايوا سنما يتي ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ونؤمن مني إيماني بملك الموت لملائكة متوى الموكل وند أكا وكل تاشي بقبض أرواح العالمين ذكر الرايوكا نتالي كيس tabbas mun imani akwai mala'ikan mutuwa wanda yake karɓar rayukan muminai yake karɓar rayukan mutane gaba ɗaya da mumini da wanda ba mumini ba akwai mala'ika da aka wakilta saboda wannan wannan saboda Allah ta'ala yake kun yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ka gaya musu ya rasulullah wanda yake ɗaukan ranku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku sannan kuma za ku koma zuwa ga ubangijinku akwai mala'ikan mutuwa ya zo a hadisin da bai inganta ba da'ifin hadisi sunansa azra'ilu bai inganta ba sunansa haka amma dai ana faɗa sunansa azra'ilu saboda ya zo a hadisi da'ifi amma sunansa da Allah ta'ala ya ambace shi da shi a Qur'ani shine malakul mauti ya tawaffaku malakul mauti wannan kace mala'ikan mutuwa malakul mauti garanti sunansa ne amma kace azra'ilu kuma akwai shakka don hadisin isnadinsa bai inganta ba to wannan mala'ikan shi yake daukar rai dole kai imani da wannan to wata ayan ubangiji subhanahu wataala ya nuna masu daukar ran mala'iku ne da yawa yace hatta idza jaa ahdakumul mautu maut rusuluna wa hum la yufarridun har idan mutuwa ta zo wa ku manzannin mu ma'ana yan aikin mu mala'iku sai su dauki ransa ba ta sakaki tawaffat rusuluna wannan nuna mala'ikan ba guda ɗaya ba kenan mala'iku ne masu yawa suke daukar rai wannan aya kuma ta ce mala'ikan mutuwa shine mai daukar rai malakul maut wannan kuma mala'iku da yawa wal mala'ikatu yi aidi akhrijo anfusakum haka mala'iku ya fi shimfida hannun su su ga kafirai ku fito da ranku da kanku a wata ayar kuma ubangi ta ya nuna shine ma mai daukar ran gaba daya Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ta'ala shi yake daukar rai lokacin da ran zai mutu wanda bai mutu ba lokacin da yake bacci aya ta farko mala'ikan mutuwa ne mai daukar rai ta biyu mala'iku ne masu yawa ta uku kuma Allah shi yake daukar rai to wanne za mu dauka wanne za mu bari zahirin su kamar akwai karo amma duk gaba su za mu dauka babu na bari kuma babu karo a tsakanin wa'annan ayoyin kamar yadda malamai suka yi bayani abinda Allah ta'ala yake nufi da kul ya tawaffakum malakul maut cewa mala'ikan mutuwa shi yake daukar rai shine yake fidda rai daga jikin mutum shine mai aiki na fiddaye daga jikin mutum idan ya fito da wannan ran kuma sai ya miƙa wa mala'iku masu taimaka masa wajen aiki duk ran da ya fitar sai ya miƙa wa mala'ika ko mala'ikan rama ko mala'ikan azaba idan ran mumini ne mala'ikan rama in ran fasiki ne ko fajiri ko kafiri sai a ba mala'ikan azaba to saboda su ma mala'ikun suna taimakawa shi mala'ikan mutuwan sai Allah ya ce mala'iku suke ɗaukar ran kuma hakan ne don za a cire shi daga jikin mutum sai a miƙa musu su za su ɗauke shi su yi sama da shi ko inda Allah ta'ala ga dama sannan Allah ta'ala shi yake ɗaukar rai saboda babu ta mutuwa da mai da rayuwa gaba ɗaya to in bai halitti mutuwa ba mala'ika mutuwa bai sai ɗauki ran ba inda aka ne zai zai ɗaurin mutanen duniya ma gaba ɗaya kaga da isa ba shi ma yana bin umarni ne wannan an kaddara masa mutuwa kwanan sa ya kare je ka ɗauka an ba ka izini ka ɗaurin wannan wannan ka saurara masa a haka yake tafiya akan wannan ka'ida to da kaga a hakika Allah ta'ala shi yake halittar mutuwa shine mai mai kashe mutum shi yake daukar rai mala'ika shi yake daukan jikintan fitar da ran sauran mala'iku su suke tafiya da ran shi yasa dukkanin su masu aiki ne amma dukkanin su mala'iku suna aiki ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم yace sannan mun yi imani bi azabil qabri da azaban kabari liman kana lahu ahlan ga wanda shi ahali ne na azaban kabari duk ya cancanci a masa azaban kabari mun yi imani akwai azaban kabari saboda hadisai da suka inganta na manzon Allah yace walau da Allah ta mu la da'awtu Allah an yusmi'akum allazi asma'u min azabil qabr ba zan kar ku binne juna ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku abin da nake ji na azaban kabari saboda akwai wanda ake azabtawa a cikin kabarin su sannan ubangiji ta Allah yace wa haqa bi ali fir'auna sul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويدخلوا آل فرعون أشد العذاب ملائكة أبنا فرعون دشيد جماعة الله تعالى في عذاب sun shiga uku. wuta ne ake ta bijiro da su a kanta dare da rana a cikin kabarin su sannan idan kuma aka yi tashin alkiyama Allah ta'ala zai ce a shigar da su azaban da take wannan ita ce azaban wutan jahannama saboda haka azaban kabari ana nan ana yin fir'auna da jama'a ta a yanzu haka kuma duk wanda ya cancanci azaban kabari tun daga lokacin da aka binne shi ana masa kuma azaban kabari ko an maka kabari ko ba a maka ba in ka cancanta za a yi maka saboda fir'auna bai da kabari har yanzu jikinsa yana nan Allah ta la tsere da gangan jikinsa amma ana masa azaban kabari sai sa ko kura ta cinye mutum ko zaki ko ya balbalce a cikin ruwa ko ya kone aka watsar da tokansa dai sai an masa azaban kabari in ya cancanci azaban sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wasu kaburbura guda biyu sai ke gaya wa sabai innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin bala إنه لكبير فأما عدوما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستر من بوله yace wayannan kaburbura guda biyu hadisin bukhari da muslim yace ana yi musu azaba wayannan kaburbura guda biyu yace amma ba ana musu azaba a wani babban abu ba ne su a ganin su mutane yace amma abun babba ne a wajen Allah ta'ala ɗayan su ya kasance annamimi ne ya je ya haɗa wannan faɗa ya ce wannan ya zage wannan wani ya zage ka kai ma ya je ya same ka wani ya zage ka sai dinga haɗa faɗa to wannan shi yasa ake masa azaban kabari sannan yace ɗayan kuma ya kasance baya suturce jikinsa idan zai bawani ma'ana a kan hanya ya buɗe al'auransa kowa na gani ya bawani wannan sai ga masa azaban kabari ko kuma ma'ana la yasturu min bawli la yastabri'u min bawli ma'ana baya gama bawalinsa sai ya sa wandonsa ya fara bawali kafin ya gama diga kawai sai ya miyar cikin wandonsa sauran ya gama diga a wandonsa shi ma wannan yana jawo azaban kabari ko da idan kana yin fitsari tsirara a kan titi kana jawa kanka azaban kabari kana kallon al'auranka idan kana yin fitsari irin na arna shab baka gama ba ka maida al'auranka ya zama diga a cikin wandonka shi ma kana jawa kanka azaban kabari musulunci suturce sutura yake nema kar ka walakanta kanka ka zubarwa kanka mutunci ka samu wuri suturce ce kai bawalinka sannan kuma sai ya gama diga ka share in akwai ruwa ka wanke kafin ka maida wandonka in ba haka ba kuma kana jawa kanka azaban kabari to azaban kabari tabbas mun yi imani da shi duk wanda ya cancanta a masa da a masa yake wa su'alin munkarin wa nakirin fi qabri ko mun yi imani da tambayan munkar da nakir a cikin kabarinsa ma'ana kowane mutum a kabarinsa munkar da nakir za su masa tambaya mala'iku ne guda biyu za su tambaye shi har rabbihi dangane da ubangijinsa waye ubangijinsa waye abun bautanka wa dinihi da addininsa mai addininsa wa nabiyihi da annabinsa a tambaye ka waye abun bautanka idan mumini ya ce Allah an san ita ce Allah ta'ala shi ne waye menene addininka musulunci waye annabinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kai ka ka bada amsa amsar tana da sauki a yanzu haka kowa ya haddace ta amma idan babu imani idan ka je sai amsar ka gagare ka kamar za ka yi jaraba ne gobe ka je ka yi karatu ka kwana karatu ka haddace abubuwa masu nambobi ka rubuta sai ka je ka shiga ɗakin jarrabawa idan aka kawo tambayan gaba ɗaya sai wuta ka ɗauke maka ka ɗaga idon ka kai ta kallon sinin an ba ta zo ba har ka miƙa a haka gashi ka karanta kuma me ya za saboda rutsewa to ballanta na rutsewa irin na kabari ko na tashin aljiyawa to da haka wata in ba karfin imani da shi ba ba zai iya bada wannan ansan ba sai ka kama wayo wayo kawai to amma mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wataala da an tambaye shi kai sai zai bada amsan kawai yusabbitu lillahi alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kamar yadda a duniya suka faɗa to a lahira ma Allah sai ya tabbatar da su da ka in ka rike imaninka da tsoron Allahnka sai ka bada amsa shikenan amma in baka rike da amsar ba za ta iya yiwuwa ba ba za ka bada amsa ba ko baka ci jarabawa wannan kamar yadda ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idan mutum aka binne shi a cikin sa ja'ahu malakani azraqani aqwadani azraqani yuqalu li ma munkar wal akhar nake malaiku guda biyu ne waɗanda suke baƙaƙe shuɗaye za su zo su same shi ɗaya ana ce masa munkar ɗaya ana ce masa nake za su kande shi waɗannan tambayoyin za su zaunar da shi a cikin sa kai har ma yana jin ƙaran kakanninsu kamar yadda zuwa hadisi yana jin karan takalman sai a tambaye shi a masa wa'innan tambayoyi idan mumini ne ba da amsa in kai ba mumini bane ba zai ba zai iya ba da amsa ba idan mumini ne ba da amsa shike sai sai mala'iku su ce masa unzur ila maq'adika minan nar kad abdala Kallahu bihi maq'adan minan janna fa ma jami'an sai ce to ka duba ka hango ga can da wurin zaman ka wutan jahannama amma yanzu da ka bada wannan amsan Allah ta'ala ya musanya maka ya mayar maka aljanna ita ce ma'anin wurin zaman ka sai gansu gaba daya kowa yana da wurin zama a aljanna yana da shi a wuta in ka bada hanka shikenan sai ka tafi aljanna in mutum bai bara kuma sai ya tafi na wuta to sai mala'iku su ce ka duba ga wurin zaman ka a wuta amma Allah ya musanya maka yanzu ga inda zaka tafi aljanna sai gansu duka biyu ya duba na wutan ya duba na aljanna an ta ya samu ya bada hanka amma in bai bar ba mala'iku za su dinga dukan da guduma domin zai ce la daraitu wala la eh, zai ce la adari sami'tu na nas na shay'an ka kultu ban sani ba ni dai na ji mutane suna faɗan wani abu kawai su ma sai na faɗa shi ke mala'iku su kama ta da guduma suna cewa la daraitu wala la baka sani ba kuma baka bi ba dama mun san haka za ta kasance shi ke shi ka yayi azara sai kabarin ya zama azaba na wutan jahannama har ai tashin alkiyama kafin ya je shiga cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye mu to wannan abubuwan dole ne a yi imani da wa'annan tambayoyi cewa mala'iku na kabari munkar da nakiri za su yi mutum tambayan waɗannan abubuwa guda uku ubangijinka addininka annabinka me abun bautanka menene addininka wane ne annabinka idan ka rike imaninka da gaske za ka iya bada ansa in ko baka rike ba to an karbara ta zo ba ko da ka san su nan ko ka haddace su ne tambayoyin su ne suka tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su tambayoyi wanda wani mai littafi wai zamata al-abd ya kawo wani yayi ta kari ne ko ne ya kara shi kuma ya je ya dauko ya littafi wai za ka mai kamar abuka waye babanka sai ka ce annabi adam waye mahaifiyarka sai ka ce hawa'u to me fa'idan haka ina ne alƙiblan ka sai ka ce ka'aba yayi ta kakkara abubuwa wanda ma anzalallahu biya min sulha. babu dalili a kansu a tambaye ka babanka ka ba to me me ba da da wani abu na addini da za a jaraba ka da shi a lahira babanka an ce yanzu me babanka ma ai wanda ya haife ka za ka faɗa mahaifiyarka jatumar ka za ka faɗa wanda ta haife ka ko ba za ka yi tsammanin cewa annabi adam ake tambayar ka da hawa ba yanzu kakanninka ne ma a abin nan to saboda haka Allah ta da zai mutane tambayar da zai ruda su su kasa ba da haka ne in ce in babanka Ibrahim ne aka ce man abu kawai babanka ce Ibrahim baka ba da haka ba kuma abun da kai zaka fara fahimta kenan an ce waye babanka sunan babanka zaka tina kawai Allah ta da zai rudi bayin sa abin da ya tabbata hadisi waye mahaliccinka waye abun bautanka shine ubangiji Allah menene addinin ka addinin musulunci saboda inna addina inda Allah har islam addini wajen Allah kawai shine musulunci waye annabin ka saboda Muhammadu Rasulullah wallazina ma wa shidda al kufar wa ma bainahum saboda haka manzo Allah ka sallama shine manzon Allah shikenan ka bada wannan ansan ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa ilahukum ilahun wahid wannan ita ce amsar da ake nema idan ka fahimce ta a nan duniya ka yi aiki da ita ka tabbata a kanka sai in ka je lahira za ka bada amsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa in kuma baka yi aiki da ita ba to in ka je lahira amsar ba za ta zo maka ba wannan tambayoyin tabbas gaskiya ne za a yi su yace alama ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abisa abunda hadisai suka zo da shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an sahabati ridwanillahi alaihi da kuma yanda sahabbai suka yi bayani Allah yarda da su ya zo a hadisai kuma sahabbai sun tabbatar da wannan akwai azaban kabari akwai tambayan kabari tambayan kabari ne ita ce ake ce mata fitnatul kabri fitinan kabari ma'ana jarrabawa na kabari a maka wayannan tambayoyi to wannan kawai ya ishi mutum abun tsoro duk lokacin da ka ga baka hai wayannan tambayoyin ba to akwai sauran matsala kaga yanzu idan mutum ya yi karatu na jarabawa shi ya san tashin hankalin jarabawa dan adam ne abun da ya koya maka zai tambaye ka in ka fadin nan ba dukan ka zai ba ba gidan yari zai sa ba kashe ka zai ba ba sa ka wuta zai ba amma hankalinka a tashe har ka kiɗi ne idan kana tunanin me za a tambaye ka a zo a tambaye ka idan baka ba da ansa ba ka wuni ka kwana da bakin ciki idan kana da hawan jini ma sai ka faɗi ni na ga a gabana wanda ya faɗi wani daji mu a Kano muna muna muna jaraba ya kasa ba da ansa muna fitowa kawai ya faɗi sai ɗaukar sa aka ya kai shi gidansu saboda bakin cikin bai amsa wannan tambayan ba to dan adam ne bai ke tambayan ka kuma zaka iya maimaitawa kuma ka sake ci amma wata jaraba ba in ka fadi ka fadi babu kari oba kawai kana faduwa shikenan ba wani magana a wata zo ka sake maimaita ka tafi kenan to kaga wannan shine abun tsoro wala nas'alan allazina ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin mu tambayi manzoni ko za mu tambayi inda aka aiko ko saboda aka mu ji tsoron Allah ما ليت والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار شي قبري dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna abin da ake cewa dausayi shine gona mai ni'ima ga ruwa ga sanyi ga amfanin gona Nemo da ayaba da goba da tumatur da ko me kake nema na abun marmari akwai a gonan ga ciyawa danya in ka shige ta dai ka shiga ni'ima kawai shine ma'anan dausayi to kabari yana zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna amma idan ne zama na mumini ne ba kirki aw hufratun min hufarin nira ko kuma ya zama rami daga cikin ramun mukan wuta wutar jahannam so da haka ɗayan biyu imma dausayi ya zama ni'ima kenan shine dausayin aljanna imma kabari ya zama ni'ima shine dausayin aljanna ko kuma ya zama azaba shine ramin wuta in ka da wannan ra'ankan dausayi na aljanna in ka kasa bayarwa ya zama rami na wuta kamar da inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibnu hibba idan wayannan mala'iku guda biyu suka zo munkar na nakir za a cewa mutum ma ta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me za ka faɗa dangane da wannan mutumin ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me za ka ce shikenan idan ya kasance mumini sai ce huwa abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce bawan Allah ne manzon Allah ne na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne shikenan fa yaqula la sai mala'ikun su ce masa inna kunna la na'lamu annaka la taqulu zalik dama mun san zaka faɗa kuma Allah ya fi su in zai faɗi haka din shikenan daga zan sai su ce sai suka ce thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina zira'an manzon ta sama ce sai a fadada masa kabarinsa zira'i saba'in cikin zira'i saba'in ma'ana zira'i saba'in sau saba'in ka duba ɗan kuncin kabarin ne da ake sa mutum amma in amsa wannan tambayoyi sai a fada da wannan kabari to abun mamaki yanzu idan da zaka je bayan an binne mutum min imanin ka idan ka je ka tona kabarin ba za ka samu wannan fadin ba ko za ka samu ba za ka samu ba duk ya dunkule ma ya haɗe kawai ya zama ƙasa me yasa to ba za ka gani ba saboda rayuwa ta kabari ba irin rayuwa ta duniya ba ne. kamar yadda rayuwar lahira ta bambanta da rayuwar duniya haka rayuwar kabari ta bambanta da rayuwar duniya in dai har ka buɗe ka gani to ai kai ma ka shiga rayuwa ta kabarin kenan ta barzaku kuma ba irin rayuwar ka bane ba ka je ba tukunna sai ka mutu ka shiga wannan rayuwa to sai ga Allah ta'ala shi wanda yake kabari kawai shi ya sanya ya sanya menene yake ciki yaya abun yake saboda shi ne yake irin wannan rayuwar amma kai da kake duniya sai ka zo kusa da kabarin wannan mutumin ko ta ƙiɗe ba a samu tana jira sai ka tona kabarin wani kuma sai ka tashi ko baka toshe wannan mutumin alawar ɗinsa ba ina nan cikin alawar ɗinsa da yalwansa aka Allah ta'ala ya tsara masa amma rayuwa ta irin ta barzaku rayuwan wata gada tsakanin duniya da lahira ba za ka yi daidai da rayuwar duniya da irin rayuwar duniya ne in aka binne mutum ɗaya mai imani aka fada ta gabari sai ma mai makabartan gaba ɗaya sai dai a nemi wata makabartan kuma wannan makabartan kan ta cika kama ba rayuwa ce irin ta irin ta duniya ba ta barzaku ne shi ya san wace irin rayuwa ce Shi ke nan sai a ce masa wainawaru na hufi sai a haskaka masa kabarin sai a ce masa nan kai bacci fa yanamu da aus sai bacci irin baccin ango allazi la yuqidu illa abu ali ilai. ba mai farkar da shi sai mafi soyuwan iyalinsa baccin ango wanda amaryarsa ne kawai za ta tada shi musamman irin baccin safe mai daɗi ya kwanta yana ta bacci bai sani ba an gama abun karyawa sai an soya kwai an jefa shayi an haɗa farfesu an kawo komi da komai da madara da biredi sai a zo a tashe shi ka tashi ka karya tashi kawai ya ga komi a haɗe kawai to irin wannan baccin zai ko sama da shi saboda me ya ba da ansa mai kyau rayuwa ta jin daɗi sannan zai rayu a cikin haka wannan shine makwancinsa har duniya ta tashi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya zama munafiki to ana tambayar fa me ka faɗa dangane ga wannan mutum sai ce la adari ni ban sani ba ni dai kuntu asma'u an-nas yaquluna shay'an fa kun fa kuntu aquluhu ina ji mutane suna faɗa ba kawai ne ma na kama faɗa da imani da dama ba na gaskiya bane sai ji tsoron Allah bai tabbata akan wayannan kalmomin ba sai ce an ina ji mutane suna faɗa sai na faɗa to shi kenan daga nan sai a cewa kasa in ta ini alai ki kafura masa fa tanta imu alai hatta taktalifa abala'u kasa ta mace shi har sai hakar garin sa sun saba wannan ka faɗa ta guta da koma dama ta dama ta koma hagu kabari duk da kuncin sa nan zai ƙara matse shi fala ya zalu mu'azzaban hatta yab'athu Allah ta'ala min matja'ihi zalu bai zai gushe ba ana ta azabtar da shi har Allah ta ala da shi daga wannan makuncin har alkashin alkiyama yana cikin wannan azaba din to kaga wannan abu ba karamin hadari bane a wata riwaya idan mutum ya bada amsa na wannan tambayoyi na kabari ubangiji ta'ala zai ce wa mala'iku afrisuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min rihiha wa ibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari sai a ce ku masa shimfiɗa na aljanna mala'iku sai a ɗauko shimfiɗin aljanna a masa a cikin kabarinsa kai in ka buɗe kabarin ba za a ga shimfiɗan ba sai a ce abun nan a kawo masa abinci irin na aljanna wa albisu min aljanna ku sa masa tufafin irin na ɗan aljanna kun za masa kafani wani ɗan yaji mai arha sai a ɗauko tufafin alhariri a zo a sa masa irin tufafin ɗan aljanna a masa ado da zinari da azurfa sannan ku buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har zuwa aljanna sai ƙanshin aljanna ya dinga zuwa masa da abincin aljanna kuma ya sai a fata da kabarinsa iya ganin idonsa iya ganin idonsa zira'i saba'in sau saba'in ga yalwa ga ni'ima ga wadaka ga abinci irin na aljanna tun bai shiga aljanna ba yana yana cin niman aljanna din wannan halin mumini kenan ba wanda kuma yake bai ba da wannan amsan ba saboda fajirkinsa ko kafircinsa ko munafurcinsa ubangiji ta ala zai ce albisuhu minan wafrisuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ila nar فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره, قبره حتى تختلف أبلاؤه sai. Allah ta ya ga malaiku ku kawo masa fuda ta wutar jahannama sai kawo masa ku kawo masa abun nan tufafi na wuta na wutar jahannama sai a zo a sa masa tufafi na wutar jahannama wanda aka gasa shi da wutar jahannama zuwa sa masa a jikinsa sannan a buɗe masa kofa daga kabarin sai dinga hango wutar jahannama sai ko hango wutar kawai ya ishe shi tashin hankali da tsoro amma tare da haka zafin wutan jahannama da turudin wutan jahannama zai dinga shiga kabarinka kuma a matsa kabarin har sai kakanninsa ya saba kuma haka har duniya ta tashi sannan ana nan a rayuwarsa na kabarin idan mutumin kirki ne bawan Allah ayyukansa za su zo su ɗebe masa kewa idan kuma mutumin banza ne ayyukansa za su zo su dinga tsoritar da shi bawan Allah mutum kirki sai ga wani mutum kikkiawan mutum saurayi ya zo wurinsa da ado da komai mai iya magana sai zai zauna kusa da shi sai sai bawan Allah kai kuma waye ne wannan sai sai ainihin ayyukan ka kyawawa na zo ne in ɗebe maka kewa shi kenan sai dinga ganin kyawun ayyukan ka yana jin daɗi har ai tashi alƙiyama Allah ya maka tsira mai kyau waye kai a ayyukan ka ne kyawawa shi kuma dan uwa ɗayan sai wani mutum mummuna babu mummuna a duniya irinsa sai ya zo masa yana zuwa masa ga wayi kuma mutum yake yana koyi sai ki haba kai wannan wani irin mummuna halitta ne da kai waye kai ita ni ne ayyukan ka dai muna na ayyukan ka na zo in ɗebe maka cewa ne kaga shi kan bawa ta kewa da za a ɗebe masa sai da ƙara masa tashin hankali sai dinga buɗe idonsa yana ganin sa kullum cikin ta yake ga azaba ga kuma muna na ayyukansa suna faru da shi to kaga mutum sai ji tsoron Allah domin idan ya mutu je shiga dausayi na aljanna alqabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nira shi ya sa yana daga cikin addu'a na mamaci Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil janna wa la taj'alhu hufratan min hufarin nira a dinga masa addu'a Allah ka sa kabarin sa ya zama wato dausayi na aljanna kar ka sanya shi ya zama wato ainihin rami na wutar jahannama kuma fa amsan abubuwa guda uku nan fa mu faɗaka su ne su ne mutum zai bari ya samu wannan gata menene wane ne ma abun nan abun bautanka ubangiji subhanahu wataala za a tambaye ka sannan ma dinuka menene addininka sannan sai man nabiyuka wane ne annabinka shi abun da za a tambaye ka kenan ubangijinka addininka annabinka wannan shine tabbata hadisi amma babu wani hadisi da yake in an tashe ka kabari za a tambaye ka man shekuka waye malamin ka wannan kan babu waye malamin ka wanda zai zo lakana maka ibadan da kake yi ko wuridin da kake ko zikirin da kake wannan babu shi a alqur'ani babu shi a hadisi za a tambaye ka annabin ka kawai amma waye malamin ka wanda ka zo ka rusuna ya babba ka abubuwa da za ka dinga bauta da su wannan babu shi to kaga tun da haka ne babu wani rudanka da za a ce addinin Allah da zai yiwu ba dole sai ka shi a karkashin wani malami ma'ana sai ka wani malami ya zama shine shehin ka shine zai dinga ga maka ga irin yadda zaka dinga yi sai ka karbi abun a wurinka ina fatan muna fahimta ba wai malami mai karantarwa Allah ya ce manzo Allah ya ce ba wani yana isar da sakon Allah ne ga yanda Allah ya faɗa ga yanda manzo Allah ya faɗa ai manzo Allah ka bi kuma Allah ka bi ba malamin ka bi ba amma sai malamin sai ya zo ya baka abun bayan ya tabbata a addini sai ya zo ya baka shi wai sai ka karba a wurinsa kafin ibadan ka za ta zama daidai wannan babu shi a qur'ani babu shi a hadisi kuma wannan sabon abu ne a addini kuma Allah ta'ala da zai tambaye ka ba wani shehi ne ya baka ibadan da kake yi ko zikirin Allah da kake yi magana ta sama ya riga ya baka kawai sharadi ya dace da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah za ka ka waye annabin ka magana ta kare ko waye ne ya maka gaskiya kuma ka karba kai aiki da ita kenan. ba dole sai ka rike wani kana ta mata abun nan abun hidima har ka dawo kana masa ibada ba sai ya zama shine muqaddimin ka kai kuma kai ne muridi wanda ba da cikin sharuɗai na imani ko kuma abubuwan da za ka ka a cikin kabarin ka so da haka mutum sai kokari ya bauta Allah ta'ala shi kadai sai ka za a tambaye ka man rabbuka kar ka sa shirka a tauhidin ka Ka yi addini na gaskiya addinin musulunci shi yasa za ta tambaye ka ma dinuka ka ji manzon Allah sallallahu alaihi sau da kafa na diyuka waye annabin ka nan tambayoyin sun kare ba za a ce wani da wani wasu zama shehunen ka ko waliyan ka ba babu wannan addinin musulunci Qur'ani bai san haka bai faɗi haka ba hadisai ba su faɗa ba sabai ba su san wannan ba magabata ba su yi ibadan su akan haka ba ubangiji ta Allah ya gyara mana imanin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fara karanta tambayoyi akwai sanarwa muhimmiya guda daya kamar haka ko yake cewa malam idan mutum ya kasance yana fifita ɗalibai musulmai akan wanda ba musulmai ba matsayin shi na malami a makaranta musamman yanayin da muka samu kanmu a ciki a wannan kasa ɗin kusan muna zama ne na gaba ko kuma zama na nuna ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta fuskan aikin gwamnati ne da wasu abubuwa makamantan haka shin daidai ne malami ya taimaka wa 'yan kunshi musulmi da makin na jarabawa kan arna bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala ta musulmi da za ka yi shine ka ɗauke su 'yan uwanka ka kusanto da su ka musu taimakon da ya kamata ka taimaka musu wanda bai saba wa shari'a ba amma ka kara wa musulmi maki wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba idan ka ba shi makin da bai cancanta ba bai ci jaraba ba ka ba shi ya ci za a sa certificate ɗinsa ko result ɗinsa cewa ya ci wannan jarabawa idan ya gama makaranta za a ɗauke shi aiki za a kula ne da abin da ke cikin rizot ɗinsa sai a ce gashi ya karanta abu kaza ya samu a ko ya samu ji sai a ɗauke shi aiki sai a ɗauke shi aikin sai ya zama na kuma bai bai iya wannan abun ba kaga ka cutar da wannan kamfanin ko wannan ma'aikata da ta ɗauke shi aiki saboda haka in ya iya ka ba shi maki gurgudun abun da ya iya in ya ba da amsa ka ba shi maki gurgudun amsansa in bai bayar ba ka ba shi maki gurgudun abun da ya bayar in ya faɗi ya faɗi in ya ci jarabawa ya ci jarabawa amma saboda akwai arna masu ƙoƙari to ba za ka ce za ka ƙara masa maki don shi ya fi arnan maki ba idan kai haka ba ka masa gata ba kuma ba ka yi adalci ne na ba da ilimi ba in har kana son ya fi su fi arnan maki sai ka karfafa su akan su dage da karatu ko kai musu wani karatu a gefe banda wanda ake a aji sai ka ware su a gefe ka samu wani lokaci su ne suka dinga karantar da su ka fahimtar da su abu ta yanda idan aka zo aka yi waɗannan tambayoyin za su iya ba da ansa su fi nan ba da ansa amma musulunci yana tafiya akan adalci duk abin da kowa yake da haƙƙi a kansa idan wanda ba musulmi ba ne ma dole ka ba shi haƙƙinsa musulmi ka ba shi haƙƙinsa gwargwado abin da ya cancanta idan arne ya ci jarrabawa dole ka wajibin ka ka shi makinsa a matsayin yaki ba a yadda ka zalunce shi ka rage masa ba musulmi in bai ci ba ba a yadda ka bashi abin da bai cancanta ba sai in ya ci ya cancanta sannan nan ne za ka bashi ci na. a yake cewa malam ya halatta musulmi ya dinga sauraron waƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi da kiɗa ko kuma ma wanda babu kiɗa ne amma dai wanda aka yi da kiɗa bai halatta ba don kiɗa annabi sallallahu alaihi ya tsawatar akan abin da ya shafi kiɗa kiɗa ta ce kuma a ƙarshen duniya da a samu wasu mutane wanda za su zo ya sahilluna al-hira wal harira wal ma'ad Wani za su dinga halatta zina wasu su dinga halatta sa tufafin alhariri wasu su dinga halatta kiɗa da ka duk abin da ya shafi kiɗa ko garaya ko kuntuki ko molaye duk gaba ɗaya wannan shari'a ta haramta su bai halatta ka ji ba ko da yabo za ta sama ake a cikin kiɗan to ka nisanci kiɗa kiɗa baya daga cikin abubuwa na addini ba a yin sa sai a biki na sallah ko kuma a biki na aure nan ma a yi shi yadda shari'a ta tsara kar a zuwa ta kusa maza da mata ana ainihin rawa da sauransu amma ka ɗauki ka takuɗa halal da haramun ka ce wai za ka mai da shi ibada wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba saboda haka waƙi ko kuma yi hun manzo Allah sallallahu wannan ba laifi bane Hassan bin Sabi ya yabe shi a gabansa Kawo bin Zuhair ya yabe shi a gabansa sai na Ali duk sun yabi manzo Allah sallallahu abu ne mai kyau yabo manzo Allah sallallahu amma a ajiye shi a inda yake kar a wuce gona da iri kuma kar a shigo da wasu abu na bidiyoyi wanda su sahabban ba su shigo da shi ba yabon kawai suka yi ba tare da sun shigo da ganga ko kuma wasu abubuwa wanda suka wa shari'ar musulunci ba da haka baya halatta ka saurari wanda yake da ganga amma wanda babu ganga in dai kalmomi ne masu kyau ba wuce gona da iri ba ba ƙetare shari'a ba ya halatta ka saurara a wannan yana tambaya dangane da matsayin shari'a dangane da zama da ake bayan mutuwa zaman sadakan uku da kuma sadakan bakwai wato yana tambayan asalin sa cikin addini sannan kuma idan har misali ko da bai da asali ne to malam idan aka yi mutum mutuwa a musulunce ya za a yi eh, sadakan uku da bakwai bai da asali a addinin musulunci wasu ne suka sa wannan ka'idan suka ba wani falala saboda haka bidiya ne a musulunci a maka mutuwa ka tara jama'a kai sadakan uku ko kai sadakan bakwai amma sadaka ga mamaci wannan ta halatta kuma abu ne mai kyau kuma ba ta da rana ko za iya masa sadaka Allah ta'ala ya kai maka wannan ladan wannan ya inganta a hadisi kuma duk malamai sun yi ijma'i akan amma a ce uku ko bakwai ko arba'in ko shekara wannan bidiyoyi ne kuma wannan kokarin kwaikwayon wa'inda ba musulmi ne wa'inda ba musulmi su suke biki idan an musu mutuwa amma mu juyayi ake babu maganar biki idan an mana mutuwa ba za ka tara jama'a kamar ana ɗaurin aure ko wata walima ba kai ta rarraba abinci da kuɗi ko da wani sadaka ka ce wai wai kana yi wa mamacin ka gata wannan ya taɓa wa addinin musulunci kirista su suke haka su ta tallata abu su mai da abun biki amma mu ba a yi yake mutu yin haka mutu ya za yadda za a yi shine kai kai kai juyayin rasuwansa gurgudun yadda za ka iya sannan kuma ka yi masa addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa ba a yadda ka dinga faɗan munanan maganganu ba ba a yadda ka zo kana wayyo Allah na shiga uku ko ka tsaga ainihin riganka ko kai fushi da Allah saboda ya karbi ran dan uwanka ko wani naka ba a ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah zamu dogara ka ne zamu koma kuma sannan ka nemi ladan musiba a wajen Allah subhanahu wataala kari kai kai hakuri fasbir fa in eh, abin nan fasbir abin nan fa sabran fi majalil maut sabran kuma ne kullu bi mustadai kai hakuri a dangane da al'amarin mutuwa kai hakuri babu wanda yake ainihin ne dawwama saboda haka hakuri shine babba sannan kuma ka nisanci duk wasu abubuwa na bidiyoyi na biki wanda ake yin su na mutuwa wannan ba koyarwan addini ne koyarwa ne irin na addinin kiristanci mutu shafe mu ba kamar da mutuwa kamar wani biki ka tara jama'a kai ta rarraba abinci ko da zaman makoki in aka mai da shi biki baya halaka ka tara jama'a kana ta riba abinci a zuwa ta yanka kaji ana yanka dabbobi ana ta dafa abinci ana ribawa wani ya saba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ake mutuwa an ce a dafa abinci a kawo masa ne haka manzo Allah ce isna uli ali ja'far fa'ama fa nawa atahu ma yashgilu ku dafa ku dafa wa ali ja'far lokacin da ja'far ya su ku dafa ku dafa wa ƴan uwansa da iyalansa abinci ku kawo musu domin musiba ta sauka musu wanda za ta shagaltar da su ga barin girkin ma to amma kai kuma ka zo ka yi ta yanka dabbobi kana ta kawo cipine ana ta fitar da abinci waje ka tara jama'a wannan kamar wani biki ne kake yi mu addini musulunci babu wannan saboda haka ne sanci duk abin da yake bid'a ne a tsaya akan abin da ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wanda yake cewa menene hukuncin wanda yake shafa sabulu a hannunsa kuma yake wasa da zakarinsa har ya fitar da mazai. wannan haramun ne mun sha ba da amsa akan wannan shine istimna'i shari'a ba ta yadda da wannan ba abin da yake wajibi a kanka ka yi aure in kana da hali in ba ka da hali kuma sai ka dinga yin azumi domin sha'awar ka ta ragu amma kul ka dinga tsokanowa kanka sha'awa har ka dinga zubar da sha'awanka shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma kana jawo kanka bala'i ne wanda zai iya kai kai zuwa ga alfasha ko kuma ya haifar maka da wata cuta ta yadda in kai auren ma ba za ka iya jin daɗi da matarka ba dole sai ka yi wannan abun kafin ka ji daɗi ko ka yi jima'i ba za ka ji daɗi ba saboda ka riga ka saba da jima'i da hannunka ko da haka mutum wannan abu zai cutar da shi a addininsa kuma zai cutar da shi a rayuwarsa sai ya nisance shi a mai tambaya na gaba yake cewa malam menene matsayin jihadi a ƙasar da farkonta ana shari'a musulunci amma sai tura mulkin mallaka suka shigo suka kawo mutane hari suka ci galaba a kansu suka zo suka dasa wata tsare-tsare na mulki ta hannunsu to irin wannan jihadi a wannan ƙasa yakan zama jihadi fardu aini ne ko kuma yakan zama fardu kifaya to jihadi dai mun riga mun yi bayanin sa da sharuɗinsa kuma mun ce ba a yin sa sai da izinin shugaba saboda haka ko da a irin kasashen da aka dankara musu abubuwan da suka saba shari'ar musulunci kamar irin wannan kasar babu dama ka yi jihadin dole sai da sharuɗinsa idan kai shi ba tare da sharuɗansa ba wannan kaji a kashe ka ne kuma muna da misalai da yawa akan wannan to da haka duk jihadin da zaka tashi baka cika sharuɗansa ba to babu fa wata shari'a da zaka kafa ta musulunci sai dai kawai ka fata mutane lokaci ko kuma ka fata wa kanka lokaci ko kuma ka jefa mutane a cikin halaka to da haka in ya cika sharuɗansa jihadi ne da tare da izini shugaba sai ya tabbatar da ainihin shari'a musulunci kamar yadda aka yi Sheikh Usman bin yayi kamar yadda ainihin Muhammad bin Abdul Wahab yayi a Saudiya ya kafa daula ta Saudiya ya hada kai da Imam Imam Saud shine shugaba a wannan lokacin suka yaki suka tabbatar da shari'a musulunci a wannan kasan aka yi nasara amma idan za ka zo ka ce za ka yi fada da da gwamnati ka fito da soja da 'yan sanda ta kurmushe ga kai da jama'ar ka gaba daya wannan ka da mugun rawa gwamnatin tashi a tambayi suna da yawa kuma ga yi lokaci shi gaba ana bayan wa musulmi a kuri zuwa wani sati insha Allah sake sa sake mutu tambaya ne amma kafin nan akwai wata takarda kuma takardu guda biyu da wasu bayan Allah suka rubuto na farko ya rubuto takarda ne akan an harbi ɗan shi yanzu haka ɗan na shi na kwance a gado don haka yana roƙon wa musulmi da su taimaka mashi da addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya sannan akwai wata baiwar Allah wanda aure ya kusa ta yi maganan aure abu ne sai ya zo kaman zai kankama to kuma Allah cikin ikon sa sai abun ya watsi to abun ya yi yawa har ya kai ga tana tunanin wala Allah ko an samu sihiri a cikin lamarin ne don haka dai tana kawo kukanta da roƙon baran addu'a ga yan musulmai da a taimaka mata addu'a cikin wannan hali da ta samu kanta ciki Allah subhanahu wata'ala ya yaye mata kuma Allah ka mata nufin yin aure na gari wannan bawan Allah da aka harbe shi Allah ta'ala ya ba shi lafiya kuma Allah ya shayi na gaba sannan wannan baiwar Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mata miji na gari Allah